wannan ba daidai ne ba me yake kawo izgili abu na farko shi ne kyama da jin haushi daga ainihin manyan gari manyan gari sukan ji haushin masu addini ka ce masu addini wannan sallar da kake yi wani kana ba shi haushi sai kai kullum sai ka dauda duma ka je masallaci haba kullum ka rika haƙuri mana da sallar nan to kaji shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wato babu wani annabi face sai da Allah ya makala masa wani maƙiyi cikin mutanen banza maƙiyi mutum ne fa aka zo annabi annabi Muhammad ya ce in dai mu 'ya'yan garin nan ne la yi jannal a azumin hal azal a yau za a ware ɗan gari 'ya'yan maɗaukaka za a ware ƙasƙantattu da walakantattu yana nufin annabi da almajiransa aiko aka ji labari aka gaya wa annabi cewa wane ya ce yau za a kori waɗanda suke baƙi ƙasƙantattu da wulakantattu annabi bai ce komi ba wani ya ce haka ya faɗa ce yau za a gane waye ƙasƙantacce kuma waye maɗaukaki ɗansa na cikin sai riƙe takobi ya zare ya ce yau za a gane tsakanin kai da annabi waye wulakantacce ya ce ba za ka shiga garin nan ba sai annabi ya shiga in ya shiga sai ya yi izini a bari ka shigo ba shi kenan ba kuma ya tara kofa sai da annabi ya shiga ce to yanzu an gane kai ne walakantacce ba annabi ba fada yake da ubansa yana kare annabi kai kuma kai ne za ka zo kana gaya wa annabi maganganu irin waɗannan maganganu na abdul idan ba sa aka yi ba aka yi ɗauki mataki to nan gaba sai ka ji yaro a titi yana wa annabi izgili yaran abdul jabbar fa zagin abubakar suke abubakar din dan kaza kazan uwarsa dan kaza kazan ubansa wallahi haka suke a kasasuwan almajiran abdul jabbar saboda an gwada musu anas dan malik da yawa annabi hidima shekara goma anas shekara goma yana wa annabi hidima ba salari anas dan malik da annabi bai samu abin da zai bashi ba sai annabi ya masa addu'a ya ce ya allah wannan yaro allah kai masa albarka ka yawaita 'ya'yansa ka bashi yawan dukiya kai masa tsawai annabi ya masa manya-manyan addu'a sai da aka waye gari 'ya'yansa ma da suka riga shi mutuwa sun fi ɗari dukiyarsa baya iya fidda zaka lokaci ɗaya sai dai batch by batch dukiya arziki mutumin da annabi ya rasu ya yarda da shi ya masa irin wannan addu'a amma shi ne abdul jabbar ke cewa makaryaci wani bai sani ba sai cewa an cuci abdul jabbar abdul jabbar da ya cuce mu ya tasa 'ya'yan jama'a ya halakar da su ya an so kwangilar shi'a da zagin sahabban manzan Allah da cin mutuncin annabi amma tun da Allah ya wulakanta shi sai dai mu ce alhamdulillahi wa kafa to kaji duk wanda ya taɓo janibin annabi malam ba ma daga masa kowa ne kowa ne in dai annabi ya taɓo mu ba za mu daga masa ba kuma ba za mu ko tausayinsa ba za mu ji ba saboda ba a wasa da manzan Allah to kaji me ke kawo isgili